alhamdulillah muna masu mai cikakken godiyar mu Allah mai kowa mai komai da ba mu ikon halartowa wannan masallaci domin gabatar da abubuwan da aka saba ana yi dukkan ƙarshen wata don haɗe majalisu na karatu don a samu fahimta ɗaya tafiya ɗaya malamin da zai gabatar mana da wa'azi mun yi magana da shi yanzu nan wanda ya sha ba da ya ga mana ya kan hanya wasu ya abubuwa da suka rika sha ma ga shi zuwa sha Allah a ba tare da ɓata lokaci ba zan a zan so shugaban zama wanda ya shi ne ciyama wanda zai kula da zaman da za a yi da ɗan yi wasu jawabai na da shi da ya zo yayin da malam ya kuma ya gabatar da malam sannan a ci gaba wanda zai zama shugaban zama a wannan zama na shi ne ba da mani ba a su da kama da yana da bismillah ka zo ka ki kujerar ka zama ana mallin adam a bayan wannan kuma muna ba da uzuri da rashin halartar shugaban majalisar malamai jihar kaduna kuma limamin babban liman na wannan unguwa malam aliyu abdullahi tare bisa ga rashin halartarsa saboda kungiya ta sa wasu ayyuka a birnin shi. jiya bayan zama wasu suka wuce su da kamar samu halarta da daga wannan ne fi shafa kada zan yi magana zuwa ga shugaban zama kafin halartowar shi malam da zai gabata na da wasu assalamu wani wa rahmatullahi wa barakatuh sai wani الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

domin shi kuma malamin wanda ya kuma da mata ramun yammaci da ramun فيه حقوق الجار حقوق في المطر حقوق في المطر حتى المطر في الساعة سلاك ما يجب أن نرى السلام Thank you. wanda ne ba san wannan matsala ba wai wai shi bane kuma mu yana wannan unguwa wanda malamin mu yana zuwa yin hanko so ita da kwanan cikin awa daya in Allah ya yarda ya cewa da أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 da ke kan wannan layi layi zamfara a nan cikin jiko a zariya ma haɗu don bisa ga munasabar da muka ji malam mai gabatarwa ya gabatar kan cewa za mu yi wa'azi ne a kan abin da ya shafi haƙƙoƙin maƙwabta haƙƙin maƙwabci akan maƙwabcinsa a yau muna daren biyu ga watan rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda wanda ya zo daidai da nawa ne ga watan turawa ne watan march sha takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya ba a wannan masallaci bisa ga watan nan munasaba da na gabatar babu shakka wannan matsalaci da muke ciki kulliya ce mai zaman kanta in ba ta zama jami'a ba domin duk fannonin ilimi ana karantarwa a wannan matsalaci department da daban-daban na abin da ya shafi ilimin muka shari'a da yaren larabci cikin wannan matsalaci ibancin ɗabi'a da yanayi ya hukunta kowane masallaci ana bi daki daki don gabatar da wani mu gagara ba to da sai ka ce ba bukatar ta nan don gudun kai ya zama da za a faɗa ya zama maimaice muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa yawa dukkan malaman mu sunna da alkhairi kan kokari da suke yi wajen ilmantar da jama'a farko ina da neman agaji ga Allah subhanahu wa ta'ala sai in ce zan yi magana a watan nan zama kan abubuwa guda tara insha Allah subhanahu wa ta'ala abu na farko zan magana dangane da kalmar aljiwa wato kalmar da ke wakiltar makwabtaka a hausa aljiwa da lafazin aljihar zan yi magana a kan waɗannan kalmomi guda biyu a yaren larabci sannan insha Allah subhanahu wa ta'ala zan yi magana dangane da kalmar aljaru a shari'ar musulunci wato addinin musulunci in yace aljar makwabci wa ake kira makwabci a musulunci abu na uku zan yi magana dangane da nau'ukan makwabtaka a musulunci abu na hudu zan yi magana game da matsayin makwabci tun a jahiliya wato na biyar zan yi magana dangane da makwabtaka da matsayin makwabci a addininmu na musulunci abu na shida zan yi magana dangane da zan kawo wasu daga cikin haƙoƙin makwabci a kan makwabtansa abu na bakwai zan yi magana dangane da wanda aka kaddarta masa ya zama makwabcinsa mugun makwabci ne ko ya zama fasiki ko ya zama mai saban Allah ko ya zama mai kishi ko ya zama dan shi'a ko ya zama wani dan bid'a ko ma wanda ba musulmi ba kaman bai kude ko ba nisari wani wanda yake ba akan tabarkin addini yake ba ya zai ma'amalance shi ya zai zauna da shi abu ya tabbas zan ambaci mahimmancin zaben makwabta kafin ka sai gida a wani yanki ko kafin ka kama haya a wani anguwa na tara kuma zai rika yi ina ambatan al-masajir almaraje wato littattafan da na ɗauko kowane zance daga cikin tukar da yake tsarin faɗa ina mai ƙara neman gudunmuwan Allah maɗaukakin sarki sai da ke. asalin kalman aljiwaru ana iya karanta shi a haka da kasaran jimo ko kuma ka karanta da famma ta jimin ka ce an amma babban malami an ya ce ka ce aljuwa ya fi fasaha sama da ka ce aljuwa wato ka sa kasra ya fi ka sa famma mun karanta littafin tajin lugha wasu kahun arabiya dictionary ce ta larabci da shi wannan malami ya rubuta lafazin aljiwar ɗin na nufin almujawara makwabtaka sannan in har balarabe ya ce aljawu da ma'anoni daban-daban kaɗan daga ciki zan tsakura mana wani lokaci in balarabe ya ce aljawu yana nufin makwabcinka wadda kuke makwabtaka da shi ne masa jam'i a ce aljirani jam'insa kenan jam'in aljawu shine aljiranu sannan akan ce aljawu ana nufin alhaliku wato wanda aka yi kawance waɗanda aka yi kawance tsakanin wata ƙabila da wata ƙabila a kulla kawance ba faɗa ba rikima ba yaki to in ɗaya cikin yan waɗannan ƙabilan ya fito ya zo anguwan ɗayan ƙabila, sai a ce ja a jaruku mun gane ko ma'ana ja a halikukum kawanku ko abokinku ya zo kare da kaji Allah ta'ala ya faɗa ka cikin alkur'ani yace wa in ahadun min al-mushriki naftajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dhalika bi annakum qawmun la ya'lamuna wa in ahadun min al-mushrikina in kai cikin mushrikai iska jaraka yanni muka yi wato yanni muka ba kariya Allah yake ba duhu hatta ya ma kalama ba Allah ya maimaita wannan lafazin a wurare daban-daban cikin alkur'ani da aka wani lokacin an ce aljaru a yaren larabci ana nufin abokinka kawanka wanda yake kuke da sulhu ga alƙawarin zaman lafiya tsakaninku ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ajirna man ajarti ya zainab mun ba duk wanda kika ba kariya ya ce zainab duk waɗannan waɗannan lafuzza ali amfani da su ne ba ana nufatar makwabta ba a'a ana nufatar kariya da alkawari na rashin yin rigima shi kuma wannan lafazin na aljar mai ma'anan kawa ko aboki ko abokin sulhu an ne masa jami ne da al'ajuwaru wancan sai a ce aljiranu aljaru mai ma'anan makwabci jam'insa shi ne aljiran aljaru mai ma'anan aboki ko kawa ko wani abokin zumuntan da ba fada sai a masa jami a ce ko kuma aljiratu tun malaman loga suka fada haka ma'anan aljaru na uku ana cewa aljaru ana nufin mutumin da yake itikaf ko wanda yake ga itikaf cikin masallaci ana ce masa aljaru wato al-mu'taqifu wanda yake itikaf ana cewa aljaru ana nufatarsa za ka ji sau da yawa akan cewa mahmudu zamakshari wani babban malamin loga mai littafin alkasha alkasha ko an haka ita tanzil littafin al'imamu samakshari ana ce masa jarulla wani littafi ne babba inna tafasira fi duniya bila ajali wa rabbi laysa fi ka mislu kashati in kunta tabjul quda falzin qira'atahu fal jahlu da'u wa kashafu kashati wani littafi ne babba yake masa jari da waɗannan bai tuttuka da littafin asasun balaga babban malami ne kware da gaske ana ce masa jarun lahi jarun lahi ma'ana wanda yake itikafi a masallacin Allah na makka shi duk shekara yake je itikafi a masallacin Allah na makka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana tsammani yace kana yujawiru til ashr al awakhir kin Allah ya yujawiru ayya atafiku sai fadi al mujawara kalman al jiwar amma yana nufin al itikafi wanda yake nuna ana iya cewa aljaru ana nufin al-muttaqi ismul fa'il kamar yadda akan ce aljaru kuma ana nufin al-zalimu al-zalimi ma'anansa da sauki kenan duk wanda ya zalunce ka yayin hukunci to ana kiran shi al-zalimi mawakan larabawa da yawan sukan yi amfani da kalmar a haka Khalid ibn Uqut wanda ake masa alkunya ake Abu Du'ayb yana cewa fa innal latifi na za amta wa mislaha latika walakin ni araka ta juru'a wani mutum da ya kawo karan matarsa sai zo ya kawo kansa kira ya nuna shi mutumin kirki ne shi bawan Allah ne shi ba mutunci bane ita duk abin da ka faɗa haka yake amma dai ni karkashin bayananka na fahimci walakin ni a raka ta jura sai dai na fahimci kana zaluntar Ka ga lafazin ta juruha ba kana makwabtakar ta ba ta juruha kana zaluntar ta wanda in za ka tsaga masa ismul bayin za ka ce aljaru kana nufin azzalimu wato wanda yake azzalimi sai da kan ce aljaru kana nufin azzauji miji akan ce masa jaru zaujatihi mun gane ko wato jaru aljaru miji aljaratu mata da aka faɗa haka hakan kai cikin mawakan jahiliya yana cewa matarsa a ya jara ta bini fa in nake tsalifa kazalika amrun na da gadin wa ya yace a ya jara ta ya matata bini ki nisance ni fa in nake don zan sake ki kazalika amrun dafi haka al'amarin duniya yake haka al'amarin jama'a ya gada gadin wa fariqa wani ya tafi wani ya zo ke ki fita wata kuma ta shigo wannan dan jahiliya ne zai wa matan shi wala kai yake fada mata haka lafazan kaga jara da ya fada a cikin hadisin yana a cikin wakan yana nufin yana nufin matarsa mun gane ko rinka za ka ci a hadisin ummu zar'in tana cewa milku kisa'iha wa ghaibu jaratiha ghaibu jaratiha jara anan wurin na nufin mai ina nufin kishiya mun gane ko wato wata ta kan cika tufanta tana da kiba a wuri ɗaya kuma tana ba kishiyar ta haushi Umar bin al-Khattab ya taba shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen Aisha Hafsa matar ma'aikatan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce da ita la ya gurrake an kana jara tukin hiya a musamman wa ahabbu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ya gurrake kai ya dame ki ya baki haushi ka ya rude ki an kana jara tukin hiya a musamman dan wai ta fi kyau mun ko kenan lafazin tuki na nufin kishiya akan ce aljaratu ana nufin kishiya mun gane ko a larabci wani lokaci an ce jara ba ana nufin makwabci ba ba ana nufin makwabciya ba a ana nufin kishiya daga da kaji umar don hassab ya faɗa ya ce kar ya dame ki an kana jara tuki hiya a usamu wa a ila rasulillah dan ya zan Allah ya kusanta kuma ta fi kyau wannan kai ba ki shi yana cikin bukari al'imamu ibn manzo a cikin littafinsa lisanul arab ya ce an ruwaito daga al'arabi wani babban malamin lugha ya ce lafazin aljawu kan zo da ma'anoni tarkatai da yawa kaɗan cikinsu in an ce aljaru lokaci ana nufin alkaribu ba in an lokaci ana fil wanda kuka yi tarayya da shi wajen mallakar wata kadara ana ce musu aljaru in littafin nan namu ne mu bi da kai to kai ka zama jari nema na zama jaruka aljaru na nufin wanda kuka yi tarayya wajen mallakan wata kadara guda ɗaya ta da shi aljaru wani lokaci na nufin annasiru wato mai taimako kebe da aljaru wani lokaci na nufin wato ɗan kasuwa ma ana ce masa aljaru sannan aljaru hatta al'auran mata farjin mata ma ana ce masa aljaru a larabci wani lokacin an ce aljaru ana nufin aliyar iyu ne farautan 'yan yawa aliyar iyu wanda yake farautan yargo shine yawa da buɗi ne farautan 'yan yawa. mun gane ko ana ce masa aljaru wani lokacin an ce aljaru ana nufin munafiki shi ma ana ce masa aljaru a lokacin an ce aljaru ana nufin albarakishi shine mutumin da bai da manufa an harma ta ga dan a ci barkatai ba da tsari ana ce shine albarakishi aljaru wani lokaci ana nufin haka aljaru wani lokaci ana nufin alhassali alhazali shi ne mutumin da ya sa maka ido ya kafa zuciyarsa yana kula da kai in invigilator wanda yake invigilator ɗinka mun gane ko invigilator haka a makaranta da sauransu wanda ya sama ido a larabci ana ce masa aljaru wani lokaci mun gane wannan da kyau a cikin babban malamin loga al'imam askari, ya ce kalman aljaru tana da ma'ana daban-daban wannan ya sanya tun lokacin da lafazin aljaru ya zo cikin ayar alkur'ani ko hadisi yake bi alatta ba kai tsaye ake za a fassara shi dole sai an nemo da lalat shin wani hujja na dogara da shi wajen fassara wannan hadisin cewa mafafci ma'aikin Allah yake nufi idan ya ce aljaru domin lafazin aljaru din kalmatu ne muktamila kalma ce wata take ɗaukan ma'anoni daban-daban mun bai wannan da kyau shi yasa muka tsaya ma kawo mu. dan ƴan uwa mu ɗaliban ilimi a duk inda ka ci karo da lafazin shi shine za ka fassara shi kawai da cewa ana rufin makwabci ba a'a ka ji kaɗan cikin kwanonin waɗannan kalma sannan a musulunci tsarkakatta in an ce aljaru wajen a hausance akan fassara a ce makwabci wane ne makwabcinka wa za a iya kira makwabcinka a musulunci malamai sun yi zartukuka daban-daban kala-kala akan cewa waye makwabcin ɗan uwansa waye makwabci wasu malamai suka ce duk wanda kuke gari daya yanzu duk wani mutumin gudun jikon da makwabcin ka ne inda yana nan yana rayuwa a gudun jikon? duk wanda kuke zaune da shi a wani birni kwara daya wannan ko na nesa ko na kusa ko har mai ko musulmi ana iya kiran shi makwabcinka saboda Allah ya ce la illam yanta ilmu na fi kuna wal murti kuna fil madinati la zukuriyan naka bikin kuma la yujawu naka fiha illa qalila mal'uni na aina masu ko ukhidhu wa qutilu taqtila Allah ya ce wa la illam yanta fil munafiquna in munafikai ba su hannu ba da yan tsegumi da yan kwarmatu makulmata in ba ka takawa kan birki ba a garin madina Allah ta'ala ce za mu cinna maka ma'ana za mu cinna ka gare sannan sun malayu jawuru na kasiha illa kalila Allah ta'ala ya amfani da lafazin jiwa wanda yake nufin makwabtaka sannan ba za su zauna a madina ba sai Allah ya kira zaman su a madina makwabtakan to sai kuma malamai su ne hujja da waɗannan aya kan cewa duk wanda kuka zauna gari daya sunansa makwabcinka mun gane wannan jama'a da kyau kun ji zancen farko kenan da malamai suka fara yi zance na biyu al-imam ibn hajar Allah madaukakin sarki ya masa rahama a cikin littafin Zakul Bani mujallabi na goma shafi na 50 wato shafi na bukun tauƙiƙiya bukun a tauƙiƙiya maktaba ce da ke bukun da littattafai. ya ce malamai sun yi saɓani dangane da iyakance iyakanta makwabtaka daga ina zuwa ina ne za a kira ka makwabtanka ya ce wasu ce man sami annida a fahuwa jawo tun mutumin da ya fi kiran sallah ana kiran shi makwabci nan wurin yana nufin jarul masjid kenan kun san ma'aikin Allah ya ce la salata li jaril masjid illa fil masjid ba sallah ga makwabcin masallaci sai in yayi a masallaci to ai makwabcin masallaci shine duk wanda in an kira sallah yana ji shi ake kiran shi makwabcin masallaci to kiyasi akan wannan kuwa duk wani wanda da zai murya za ka ji sautinsa to sunansa makwabcinka wato duk gidaje gabanka da bayanka damanka da hagunka gabas yamma kudu arewa duk wani wanda in ya ɗaga murya za ka ji murya to babu shakka ana ce masa makwabcinka a zance na biyu da malamai suka yi babban malami al'imami tunan hajar har wa yau yake cewa wasu ce man salla man salla ma aka su bihi fil masjid fa huwa jaru duk mutumin da suke yin sallar asubahi da ke a masallaci daya shi ake kira makwabcinka Aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda Aisha as-Siddiqa bint as-Siddiq tace gida 40 a gaban ka makwabcin kai gida 40 a bayan ka makwabcin kai gida 40 a daman ka makwabcin kai ne gida 40 a hagun ka makwabcin kai Ya ka fi kayi 40 hudu min kulli jirga dukkan bangarori guda hudu sai ka irga gidaje arba'in arba'in hudu mun bai wannan da kyau su ne waɗanda za a kira ku gidaje za a kira makwabtan ga da imamul auza'i da imamul sukuri ɗaya daga cikin malamin imam baluku da alhassan al-basri babban malami tabi'i ne almajirin sahabi sahabbai waɗannan dukkan malamai waɗannan bujuman malamai gaba ɗaya sun ƙarfafa wannan ra'ayi sun ce gida arba'in gaba da baya kudu arewa gabas da yamma su ake kira makwabtanka sun dogara ne da waɗansu hadisai da aka jingina su ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga ta ɗan da gaske zan ambata mana hadisin farko hadisin Aisha radiyallahu anha Aisha Allah ya ƙara yadda gare ta ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce da ni mala'ika Jibrilu ya sako ya ce da shi gidaje arba'in عشرة من هؤلاء وعشرة من هؤلاء وعشرة من هؤلاء وعشرة من هؤلاء من يفعل بنغروري كل أبوه yace mala'ika duk ya ce mutum makwabta na ne imamu ya fitar da wannan cikin tukubul iman amma hadisin bai inganta ba ba ise hadisi na biyu da waɗancan malamai ke dogara da shi wajen watan nan fassara na cewa makwabtansa su ne gidaje arba'in arba'in a kowane bangare hadisin ka'ab bin malik shi kuma daga mahaifinsa yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zaune wata rana sai ga wani mutum yazo yace yazo yace ya ma'aikin Allah na canza anguwa na bar wani anguwa na je wani anguwa sai dai makwabcin da na zauna kusa da shi wanda ya fi kusa da ni shi ya fi kowa cutar da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aika abubakar da umar da aliyu su je masallaci su daga murya su rika faɗin cewa gidaje arba'in gaba da baya gaba sai yamma kudu arewa gaba ɗaya makwabta ne kuma duk mutumin da wala ya da kuli da jannata man kafa daru ba wa ita duk mutumin da makwabcinsa ke tsoron sa wannan mutum ba zai shiga aljanna ba al'imamu zukur ya kai cewa sa yake kun gana gida arba'in nan gida arba'in nan gida arba'in nan gida arba'in dukkan su makwabtan kai gane ko wannan hadisi al-Imam al-Tabarani al-Imam al ya fitar da shi cikin littafin sa al-Kabir shi hadisi ne shi ma sahihi Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sa'ar ad-Dusi Allah ya kare yadda a gare shi shi ma ya ce ya ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa haƙƙin makwabtaka gidaje arba'in ne ta kowane fuska har ma ya ƙara da cewa yaminan wa shimalan wa qudamun wa khalfu mun gane ko wa qudamu wa wato gidaje 40 ta kowane fuska abu ya ala ya fitta wannan cikin musnad sai dai al-hafizul iraqi yace wannan hadisin bai inganta ba hadisi na kudu cikin hadisan da waɗanda suke da wannan fahimtar na cewa gidaje arba'in da kowane fuska su ne makwabtanka ke dogaro da su hadisin shi al-imam ya yayi irsalan hadisin ya wato bai ambaci malamin sa ba kai tsaye yace annabi ya ce ko da shi kun bai ga annabi ba da ka yayi irsali yace ma'aikin Allah ya ce asatu min arba'ina daran jaru ko wanda yake zaune gabas da kai yamma da kai kudu da kai arewaci da kai gida arba'in din makwabtan kai aka tambayi imamu zuhuri imamu zuhuri ya kwatanta yadda al'amarin yake ya nuna da hannunsa don karanta don ya kama kuɗi sosai abu dauda ya fitar da wannan shi ma dai wannan hadisin malamai sun ga ifanta shi akwai wasu ruwayin masu yawa waɗanda suke nuna gidaje arba'in da kowane fuska su ne makwabtanka me san karin bayani karanta littafin al-maqasidul hasana littafin al-imam sakawi Allah madaukakin sarki masa rahama babban malamin musulunci Muhammad bin salih al-Utsaimin yace aljaru huwa almulafiqu laka fi baitika wal qaribu min zalika in an ce makwabci shine wanda yake dab da gidanka kun gane ko wanda ya fi haka kusa yace wa kadawri da ba'd al-athari fi ma yadullu ala anna al-jara arba'una daran min kulli janibin ko hadisi sun zo kan cewa makwabci shine gidaje 40 ta kowace fuska wala shakka anna al-mulafiqa lil bayti jarun Yake ce ko shakka babu duk wanda yake kusa da gidanka wannan kan makwabcinka ne wa amma ma wara a zalika fa in a akhbaru ke zalika an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falla tabqu ma ja ja'at bi yace amma duk abin da ba wannan ba duk makwabcin da yake kusa da gidanka makwabcinka ne sauran makwabta na nesa kuma in hadisan da suka zo suka ce gidaje arba'in dama da hagu ko ta kowane fuska in hadisan sun inganta to abin da yake gaskiya shine abin da hadisan suka zo shi wa illa in ko hadisan ba su inganta ba fa innakum yurta'u fi zalika ila al-ukh yace sai a komo zuwa ga al'adar mutane amma addakun nasu jiwaran fa huwa jiwaru kan abin da al'adar mutane ke idan ya ci a matsayin makwabtaka to wannan kan zai tabbata a matsayin makwabtaka ta makaranta shirkin da yawa ya zo salihin musallami na biyu shafi ɗari biyu da hamsin da shida a hukun darun madar mun gane ko don karin bayani wannan malami wannan malamin suke waje ka ga yadda ya fitar da abin da ilimi ne kwaɗi amma sai da ya tafi dangane da abin da ya shafi inganta hadisan ko zai fanta su ba shi ko malamin hadisi muhaddisul asad muhammad nasiruddin wa sunna ibnu nawh muhaddisul diyar shamiya muhammad nasiruddin albani bijimin malamin hadisan nan wanda ilimin shi ya keta afa ko ina da duniya ana jin ilimin shi kan harkar hadisi yace wa qad ikhtalafa al-ulama fi haddin al-jiwari ala aqwali malamai sun yi sabani dangane da ina ne za a yi kiran shi makwabtaka ban yi maganganu ba ta kai wa kullu ma jaa tahdithuhu anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi arba'ina ba'i Yadda dukkan wata ruwaya da ta zo ta ce wani makwabtanka su ne gida arba'in ka kowane kusa. duka hadisan gaba ɗaya ba ne la ya so hadisan ba su inganta ba فالظاهر أن الثواب تحديده بالأرض يجي أبن شركة تيجي هنا أقل حتى إذا قال آدم مثال والله أعلم سليم غني sani المسلمين ma'an musulmi tun makwabcin da yake kusa da kai da shi sannan sai mai biye masa sannan sai mai biye masa daga nan in za ka game gari da kyautatawa wannan ba za a ce ba kai daidai ba wannan samu dakkana ba a jahiltar da kai wajen ka ce bari ka kyautatawa ko ba kun fahimci wannan da kyau Aisha an ha. ta tambayi an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ya ma'aikin Allah ina da makwabta guda biyu da wanne zan fara wanne zan fara kyautata masa annabi yace bi aqrabihi ma babari da wanda kofarsa yake kusa da ke babban malami al-imam al-kazali cikin ihya ihya ulumi ce yace inda za a sami wato wani makwabci a wata ruwa da ya kawo kenan ba za a sami wani makwabci dakin kofarsa na fuskantar kofarka wani kuma kofarsa na gaban kofarka to za ka fara da wanda kofarsa na fuskantar ta tasa kofarci misali ko ba ta uku ta wajen nan daga tamu nau'o'ukan makwabtaka a musulunci babu shakka Allah ya ce واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Allah ta'ala ce ku kautawa Allah da dai kafur masa kini kafur masa kirka kafur masa kishiya kuma iyayenku ku kyautata masu wa bi kuma dhul qurba wal yatama da marayu wal masakin kace dhul ana nufin wato dangi ɗan uwa da marayu da miskinai sai ce wal jari da al jaru dhul jari da waɗannan za mu bayani akan kalmomin nan guda biyu wasahibu bil janna وابن السبيل وما ملكت a الشاكة cikin waɗannan aya su ne waɗannan kalmomin guda biyu aljaru zul qurba lafazin aljaru zul kurba da yawa malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa kan fasararsa wanda ce aljaru zul kurba da Allah yake lallai ilallah a kyautata musu ana nufin alqaribu ɗan uwanka na farko gashi makwabcinka na biyu kuma ɗan uwanka ne da jini gane ko zance na biyu suka ce shi ne wato aljaru gulgur ba ne musulmi na farko gashi ɗan uwanka wato gashi makwabcinka koriya akan haka kuma gashi musulmi mun gane ko ne aljaru gulgur ba kenan ba ɗan uwa kawai ba har musulmi ya shiga cikin faɗin wannan ma'ana wasu suka ce a'a aljaru zulkur ba ana nufin wanda gidansa na dab gidanka ko rumfar kasuwansa ko wajen wani harka ta wata kasuwanci na ta na tabda taka wasu kuma suka ce aljaru sun kurba ana nufin miji wasu kuma suka ce ana nufin mata kamar haka aljarun junub wasu suka ce ne wanda yake makwabcinka kawai amma yan uwantaka bai haɗa su ba babu dangin nono babu dangin walki ba dangin iya babu na baba wannan shine aljarun junub mun gane ko wato mutum ka tana bunka game da abdullahi dan abbas ya fassar haka wasu kuma suka ce shine wato makwabcin da yake ba musulmi ba ba ya bude ko ba ni nisari ko suka ce kirista ka faɗa yadda kowa zai fahimta wani ka ce a'a makwabcinka wanda gidansa na nesa da naka wanda ce aljaru junub shine wanda ba miji ba ba mata ba wato aka san fassarorin da kaji wajen aljaru junub kurba kenan da ya gabata a baya dukkan waɗannan fassarori da aka yi kowa da yake fassara cikin malaman tafsiri mu karanta tafsirin al-Imam al-Qurtubi za mu ji waɗannan zantukan da waɗannan ra'ayoyi ɗin amma gaba ɗaya in ka dunkule su sai ka ce malamai wajen saɓanin fassaran alƙur'ani sun kaskashi biyu wajen fassara ma'anar aya ko fassara ma'anar wata kalma da ta zo cikin alƙur'ani mai girma malamai suna da maganganu guda biyu suka ce nau'in sabanin akwai sabanin da ake kira ikhtilafu tabat al-ikhtilafu at-tabad al-ikhtilafu tabat sabani da ke cin karo yake kishiyar da juna sannan akwai nau'in sabanin da ake kira al-ikhtilafu tanawwu gane ko wato wannan sabani ne mai cin karo wannan kuma sabani ne wanda yake nau'i ne kawai al-imam ibn taymiya cikin usul at-tafsir idan aka sami irin wannan sabanin ikhtilafu sabat dai kan akwai matsala mun gane ko amma ikhtilafu tanawwu babu wani matsala wannan ikhtilafu tanawwu ne ba ikhtilafu sabab bane ba malamai wajen rubuta shi sun sukan mai da shi mabafin wa mabafin ilahi wasu kuma wajen faɗin waɗannan sukan ɗauke shi a matsayin sifa wal duk za su ganci a cikin littattafan malamai na abin ya shafi usulul suna rubuta shi a haka ko dukkan su sun to ma'arifa kare da kuka na faɗa a farko da kuma ɗaya da ma'arifa wato ɗayan farko ba ma'arifa ɗin a matsayin mu ba ɗayan kuma matsayin mu ba kun ilaji a kan kamar ma'arifa ina fatan mun gane wannan saɓani ne da ake kira al-ikhtilafu at-tanawwu ko kuma ikhtilafu at-tanawwu mun gane ko ba saɓani ne da zai cutar ba gaba ɗaya za a yi aiki da su a ƙarƙashin waɗannan sabanin sai ka ce ɗan uwantaka sun ka wato makwabtaka kashi uku ne akwai makwabci kuma ɗan uwa na jini kuma musulmi wannan kamar yana da haƙoƙa guda uku sai kuma makwabci musulmi amma ba ɗan uwanka ba na jini wannan yana da haƙoƙi guda biyu sai kuma makwabci wanda yake ka ne kawai shi ba ɗan uwanka ba sai kuma shi ba musulmi ba har ne ne wannan yana da haƙƙin makwabtaka ne kawai haka malamai ke karkasa makwabtaka a guda uku ma hukumin ya ambaci wannan karkasuwan dan akwai ma wani hadisi da ake jinginawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ce annabi ya ce makwabtaka nau'in uku ne sai ya ambaci waɗannan nau'uka din da muka ambata mun gane ko akan akwai hadisai da yawa da malamai suka rubuta a kan imamu bazza da al-imamu tsabarani da al-imamu abu nu'ayn al da makamantansu duk sun rubuta hadisi kan haka sai dai hadisin mawdu'i ne ko kankani da inganta ba saboda abdullahi bin muhammad alhadimi inda ke allama alhaisami ya ce mutum ne wasa ma'ana mutum ne mai kirkiro hadisan ƙarya hadisin bai tabbata ba mu je makaranta ba'iku jami'in sahir nan ba hadisi dubu shida ɗari hudu da ashirin ga ainihin su ifa nan ba hadisin dubu uku da ɗari hudu da casa'in da uku an ganin cewa lalle wannan hadisi ke inganta ba amma al'alamatul munawi wanda ya littafin faizul kadir sharhin jami'ul kadir ya ce makwabtaka hawan hawa ne akwai wanda yake dab gidansa na dab da gidansa wato gidansa na dab da gidanka rumfakka zuwansa na dab da rumfakka akwai kuma waɗanda ba haka ba sun ɗan yi da dabara a janin kai da su yake su ma ga baki daya duk za a iya kiran su maƙwabtanka. amma makwabcin da ya fi kowanne girman ake cikin makwabta yake ita ce matarka babu makwabci kamar ba kuwa kamar ba ba karanta littafin faizul kadir mujallar na shida wato na kudu shafi ɗari biyu da sittin da tara na masarutu nisan. babban malami hakan ɗabi'u shi ma ya ambaci wannan kace-kacen mu samu littafin shi a sulukul ya ambaci wannan shi hakan ayyu babban malami ne a shafi 182 babban malami al diddini shi ma ya ce makwabci nan wurin ya kunshi wanda kuke zaune ga gida ga gida ko wanda kuke kasuwa wuri ɗaya ko wanda tafiya ya haɗa ku ko wanda ga gonanka ga nasa ko duk wani abu ya ce hatta ma ƙasa da ƙasa so ana iya kiran su makwabta mu samu littafin sa al-khulasa mujalladin farko shafi 686 al-imam ibn hajar al-asqalani yace in aka ce makwabtaka ya kunshi musulmi ya kunshi kafiri ya kunshi mutumin kirki ya kunshi mutumin banza ya kunshi mai amfanar da kai ya kunshi mai cutar da kai dukkan su makwabtanka ne al-imam al-qurtubi da yazo yana sharhin ayan nan da muka ambata ta suratul nisa'i yace malamai gaba ɗayan su sun yi ijma'i kan cewa watan wannan ayar aya ce muktama duk an yi ittifaqi kan haka ba ba abin da ya tare ta don haka aka yi wasiya cewa lallai a kyautata wa makwabta musulmai cikinsu da waɗanda ba musulmai ba ku gane ko gaba na gaba na watan nan na ta kamu makanatul jari fil jahiliya me matsayin makwabtaka a jahiliya yan jahiliya makwabtaka na da kima cikin su babban malami mahmudul misri abu amma haka ake masa alkunya yace larabawa a jahiliya sun kasance suna girma makwabtaka suna alfahari da wannan suka rika jin izza abin jin daɗi ne wajen su kace makwabtansu suna yabon su suna alfahari da yabon makwabci sannan sukan ji cewa ba daɗi in aka samu makwabtansu suna taron su suna ganin cewa ba su kyauta ba mu samu littafin shi lailatun fi baitin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun fahimci da kyau haka an ruwanto daga waƙoƙin su laraba an kana karanta al'adabul arabi arabin littirita za ka yi ta karo da waƙoƙin laraba wanda da nuna kima da darajar makwabtaka ciki an karatu bin shaddad al-abasi yana cewa wa akuntu farfi in badalli darati hatta yuwali darati miswaha wannan yana nuna yadda yake girmama wato matan makwabcinsa yake girmama duk wata wata fice makwabciyarsa yake fata kariya don kar mutuncin ke zuba wato kuzari shi ma cikin mawakan jahiliya yace wa kuntu idza jari da alimu bi qatin ushammiru hatta yansifa saqu mi'zari sunan nan bai su buga ne da ke nuna hatta yan jahiliya suna kimanta abin da ya shafi makwabtaka abdullahi ɗan abbas Allah ya yadda a gare shi Ya yace salatatu akhlaqin kanar fil jahiliyyati mustahabbatun wal na aula biha akwai abubuwa guda uku Ku jahiliya suna yin su amma musulmai su suka fi cancantar su rika wannan duk da yan jahiliya ne suke yin su amma musulmai ya kamata su rika wannan abu na farko in har 'yan najeriya suka yi baki to suka yi kokari sai sun jira wa bako abu na biyu wato ina karantowa ne saboda an san ita sai na karanta larabcin lokaci zai tafi abu na biyu in har 'yan jahiliya suka sa wato in nan laukanan liwa'idin min kunnan ra'a in da wani ɗan jahiliya zai zanto yana da mata kaburat inda hu har shekaru ya kama wannan matan tana hannunsa a matsayin matarsa sun shekara goma shekara sha biyar shekara ashirin tana karkashin aurensa la yuballuha ba zai taba ta ba wa yamsikuha yadda rike ta makafata an tabi'a don kawai gudun kata tsogar da ko sai masa laifi ko ta zage sa ko ta share shi matukar yakan da baya shine wala tan sawul fadara bainakum da Allah yake faɗa kalaran da ke tsakanin ku kakko manta shi dan ja yace Abdullahi Abu yace in jiya suna haka ba zai sake ta ba dan yana gudun kar ta tozarta abu na uku in har aka ce su na da makwabci wannan makwabcin sai zama ya ɗauki bashi kayan ana bin shi bashi ko zuciyarsa ta lalace ko jarin ya balbalce to zai ba su iya bakin kokari su haɗa masa wani sabon jari wannan yana cikin littafin tambihul gafilin shafi na ɗari ɗaya ga ɗaya sai insha Allah ta'ala ya ƙara mata yarda ce wato ya rasulullah ka ni labari dangane da ɗan ammi na ibnu tu'an abdullahi ibnu tu'an ɗan uwan Aisha ne baba yake gare ta me labarin shi ya rasu rasulullah na da ce ne ya faru da ce to ai yana yanka manya-manyan raƙuma yan tarkura ma yana yanka manyan raƙuma wa yukallimu jara yana girmama makwabci sannan wani kalimu taifa yana girmama ainihin bako shin wannan zai amfani da shiga gana ranar kiyama su ma'aikin Allah ya tambaye ta yake shin akwai wata rana da yake Allahumma inni aqutu bika min nari jahannam Allah tsare ni daga wutar jahannama Aisha ta ce wallahi ma kana gari ma jahannam Aji ibn Zudu'an bai ma san abin da ake kira jahannama ba dan jahiliya ne ma'aikin Allah ce fala idan ba zai shiga aljanna ba mun gane ko wannan yana cikin sahih muslim akan samu wasu daga cikin yan jahiliya waɗanda suke munana makwabtaka amma suna irga wannan ɗin a matsayin aiki za ka ji ummu salama tana ruwa ummu salima tana ruwa zo mana hadisi matan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take lokacin da muka je kasan Habasha kasan Ethiopia sai ta ambaci wani magana mai tsawo da ba lokacin da zan ambace shi yace sai Ja'far ya ce wa na jashi ayyuhal malik ya kai wannan sarkin kunna qauman ahadal jahiliya na'budu al-aqla wa na'kulu al-maytata wa na'ti al wa naqti'u al-arhama wa nusibu al-jiwara an qala فأرسل الله إلينا رسولا وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار kaga wato suna su kansu sun san a jahiliya kyau da makwabtaka abu ne mai kyau matsayin makwabtaka a musulunci ya jama'a musulmi babu shakka addinin na musulunci ba wani addini ba wani zamantakewa wanda ya nuna daraja irin na makwabci kamar addinin musulunci abu na farko mala'ika jibrilu ya sauko musamman don ya nuna darajar makwabtaka zai kyau mu saurari wannan wata rana sahabin annabi sama cikin mutanen madina ya ce na ɗauki iyali na, za mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna zuwa kofar gidansa sai ma ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tsaye da wani mutum muka zauna muna jiran shi annabi ya ɗauki awowi ya ɗauki lokaci yana suna tsaye da wannan mutum yake rukun mu sai da muka da zama ballantana kuma shi da yake tsaye sai da na tausaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda tsawon tsayuwa da yi tare da wannan mutum da suke tsaye tare lokacin da wai ma'aikin Allah ya sallama wannan mutum mutumin ya tafi sai na mutum kusa da shi nake ya rasulullah wai tsare ka haka tsawon lokaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da ni ai mala'ika jibrilu ne shi ne ya zo yana man wasiya dangane da makwabci ye kaman wasiya yi kama karatu game da makwabci wallahi ni ban dauka ma za mu rabu ba har sai ya ce makwabci zai gaji makwabci mun gane ko to tsawon tsayi wannan mala'ika jibril yake zazzagewa ma'aikin Allah karatun kula da makwabci sai na ɗauka makwabci zai gaji makwabci malamai wajen fasara nan suka ce ko zai zama zai gaje shi gado irin na dukiya ko ya zama zai gaje shi makwabci zai gaji makwabci irin yadda ɗan uwa ke da haƙƙi a kan ɗan uwarsa to zan makwabci yana da irin waɗannan haƙoƙa yi bisa ɗari irin na ɗan uwa haka malamai suka fassara hanyar wannan gaba da wannan hadisi ne ingantacce yana cikin sayin tabibi wata gefa mafi wannan da kyau makaranta littafin iwa kusurai fi ta tahrija hadisi manajin salih abu na biyu da ke nuna maka matsayin makwabci a musulunci jama'a Allah baya son a yada albasha in mutum ya malami ana so ka rufa masa asiri wannan shi yafi amma ko kun san mugun makwabci ya halatta a fito a yadawa duniya a buga a jarida a fada a midiya a yada a kafafen watsa labarai ya halatta a masa abin da ake kira alfafiha wato mugun makwabci ya halatta a tona masa asiri a masa kerere ana wa mugun makwabci haka sun malamai suna gina wannan bayani ƙarƙashin hadisin wani mutum da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wani an da lafiya ne da mugun makwabci yana kusa da ni annabi sai je ke hakuri ya dawo har sau uku annabi na ba shi hakuri ya ƙara dawo annabi ce je ka fito da kayan ka kaf ka je ka sanya a tsakiyar hanya sai je ya ɗau kayan ka gaba ɗaya dawo ya a tsakiyar hanya duk wanda ya zo ce wani lafiya sai ya ce ai makwabci na ne wani kun ji kun ji kun ji ya masa karere ki duk ya a firinsa wannan mutum nan da nan labari ya bada gari kowa na tsine masa albarka kowa na cewa Allah tsine masa Allah wajen ransa yanzu wajen ma'aikin Allah ya roke shi a masu da wannan mutum na da ya kira hadiri na su wannan hadisi ne ingantacce to malamai karkashin wannan sai suna ganin ba laifi bane aiwa duk wani mutumin da sai ya girma makwabcin sai ke cin mutuncin sa a masa tarere wannan yana nuna matsayin makwabci a musulunci abu na uku kai tsaye annabi ya tabbatar da wuta ga mutumin da yake cutar da makwabcinsa ko da yana kokarin ayyuka na farallai da na kulkuli mun gane ko ko da yana ayyukan farallai da na kulkuli annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tabbatar da cewa lallai wannan mutum dan wuta ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Abu Hurairah ke bani labari yace aka ba shi labarin da wata baiwa Allah mai kokarin sallah mai kokarin azumi mai kokarin ayyukan ibada amma kai tana cutar da makwabtanta annabi ce kuma ya mutu sai aka zo aka ce to ya ma'aikin Allah ga wani mutum shi mutum ne kasa lalle sallah baya kula tantan da kyau baya nafulkuli baya azumi da sadaka in zai ba sai ya fara nono mai tsani an ba ko zai cutar da makwabcinsa annabi ce kuma dan aljanna mun gane wannan da kyau al arnaqo ta tabbatar da ingancin hadisi kan haka abu nan kudi da ke nuna muhimmancin makwabci a musulunci nan ka zunubi nau'in sama da goma ga wanda duk ya cuci makwabcinsa in ka cutu makwabcinka za a ninka maka zunubi sama da goma inda a ce wani ka cuta wanda ba makwabcinka ba hadisin al-miqdad ibn al-aswad ya tabbatar da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace me za ku ce الله da جت sabai suka الله haramun haramakullah haramun ne Allah ya hana to da a ce ɗayan ku yayi zina da a ce ɗayan ku ya zina da matan mamakinsa to wanda ya je wasu gidajen da ba makwabtarsa ba yayi zina da mata goma ya fi saukin zanibi sama da ce ya yi da ya yi zanibi da masu makwabcinsa me za ku faɗa game da sata sahabbai suka ce haramun ne Allah ya hana Allai sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da ka saci kayan makwabcinka gwanda ka saci kayan waɗanda ba makwabcin ba su goma ya kuma ka sauki da hakki. ya kuma ka saukin zunubi inda cewa duk inda ka je kai zina sai inda ka je kai sata duk haramun ne wa zani wa zani ta ba fadridu kullu wahidin minkum an aka jalja wa la ta'khudhukum bi ma ra'afakum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa liyakan adabakum qa'ifatun minal mu'minin kenan dai inda kai zina haramun tare da haka tare da haka wallahi ya fi sauki sauki sama da ake kaiwa kayi da matan makwabcinka wato zautatu halilika kenan matan makwabci wato halilatu jarika game da ma'aikin Allah ya faɗa a wasu ruwaya ina fatan mun fahimci wannan da kyau kiyasan akan wannan hadisin malamai suka ce duk nau'in cutarwar duniya in kai ma makwabcinka ana ninka ma zunubin ne sama da goma da zana kawai nan misali ne annabi ya bayar in je sunan abin cutarwa to za a ninka maka alhaki sama da guda goma mun fahimci wannan da kyau sannan an alakanta cikin imanin mutum da gautata wa makwabcinsa cikin imanin mutum yana farfara ne da ce mutum ya kyautata wa makwabcinsa annabi sun sama ya ce wa abu hurera faɗa maka wasu kalmomi ka yi aiki da su kuma ka umarci da ma'a su ma su aiki da su sai ya ce ke faɗa mani to sai ya faɗa mace kalmomi guda biyar na ɗaya ya ce da shi ka ji tsoron duk abin da Allah ya haramta in ta haka ta kunta a badan nasi za ka zama samu kowa yan bauta na biyu ka yadda da abin da Allah ya baka gwargwadon abin da Allah ya baka ta kun akinan nasi sai ka zama kafi kowa wadata ba za ka yi bara ko maula ko bambanci ba na uku ka kyautata wa makwabcinka sai ka zama mummuni na hudu ya zama ka sowa mutane irin abin da kake zowa kanka na biyar ka yawaita dariya sai zuciyarka ta mutu hadisi ne ingantacce na cikin sutuna sahiha annabi sai ne ran so uku a buhari yace wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min sai sahabbai suka ce man wallahi ba mun muni bane ma suka ce su waye Ana Allah ka ce imanin shi bai cika ba sahabbai suka ce waye sai ce wanda duk makwabcinsa malla ya amanu jaruhu ba wa ya duk wanda makwabcinsa bai amintu ba wa ya daga sharrukansa ba lafazin ba wa ya zan ina na fa'iqa a wata ruwayan an ce ne ga wa'ir ne ko fa'iqa na nufin sharri abu na shida wanda ke nuna maka mahimmancin makwabtaka a musulunci babu shakka in Allah ya so ka makwabtaka in makwabtanka suna kaunanka wannan yana nuna cewa Allah ya soka da alkhairi game da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisin Amr ibn al-Ham al-Khuzai yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in Allah ya so bawansa da alkhairi idza arada Allah bi 'abdin khairan 'attalahu in Allah ya so bawa da alkhairi 'attalahu kila ma 'attalahu suka ce me 'attalahu ala yushbiku ila jirani in Allah yana son bawa da alkhairi شيخ مقف كانت جباعة يسرق أو نرسع وانا عديث إليه إن كان ذكي الإمام الخرائسي يرتد الشلطة في مكارم الأخلاق شاك هنا ذلك كان إليا ده زمان جديد أو ترواية يتكيل وما أسلك قال يكتب له عملا صالحا يكتب له عمل عملا صالحا بين يدي موته حتى يوضع عنه من حوله za a sa ne ga kan wani aiki na gari sai zanto ne ko sun shi makwabtansa kowa yana tsaunan sai yana cikin musulun asar littafin al-imam sahawi hadisi ne ingantacce yana cikin silsila don ba duka dan a gurguje matuka da wato abin da ya shafi haƙƙoƙokan ko ba da kawo dalilan ba haƙƙoƙokan haƙƙin makwabci akan makwabci wanda shine lukkul mawdu' shi ne lukkul mawazo duk wannan kamar mukaddima amma asalin cewa aka yi haƙƙin makwabci a kan ne akan makwabci na farko ka kyautata masa ba tare da faɗaɗa bayani ba wannan da shi ma'aikin Allah ya fara shi ne da'awan ma'aikin Allah na farko a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Sufyan ya kai karan su ko wajen Hirkal a daga cikin tambayoyin da Hirkal yawa Abu Sufyan akwai wannan ya ce me za ka faɗa game da harkar makwabtaka ya ce lallai yana umurtar mu da kyautata makwabtaka mun gane ko wannan malamai suka ce na cikin abin da annabi ya fara da su kyautata makwabtaka ina fatan mun gane al-imam a cikin tafsirin sa yace an sai kyauta makwabtaka yana aiwa ta hanyar wadata ki da zuciya a ba ki kuɗi ya gari da sauransu kuma yana aiwa husnul ishra kyautata bi ma'anar muwasa shine yace wal ihsanu kada yakunu bi ma'anar muwasa وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكف الأذى والمحاماة دونه والمحاماة أو المحاماة دونه وأنا أقول رواية زنتو ثالث أمد واتو المواساة ذاك كيما كامتا للجوكيا كعاجة زامتا تتالي كونا أمكا بشمهتا ko ka zauna da shi lafiya ko ka kare daga cutar da shi ko kuma ka ba shi kariya daga dukkan waɗanda za su da shi wannan ya shiga cikin fadan da kula da makarantar yaransa sai zama yaranka suna karatu na shi ba ta yi Yaran ka biya musu kuɗin makaranta na shi kuma suna yawo a gari suna watan jaririya san baka damu ba a matsayinka na makwabci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce duk wanda yake so Allah ya so shi annabin Allah ya so shi falyukusin jawara man jawara ya kyautata makwabtakan wanda yake makwabcinsa imam sai iya kasa wannan cikin shubul iman hadisi ne ingantacce abu na biyu cikin haƙƙin makwabci akan makwabci ka ciyar da shi in ya lalluransu in ya bukatu annabi ya ce ba mini ba ne duk wanda ya kwana da koshi alhalin makwabcinsa kuma yana cikin yunwa makaranta littafin al'adabul mufrad mun gane ko ba mummuni ba ne da haka ibnu umar Allah ta'ala ya kara masa yarda ce mun mun rayu musu habbai wallahi dukiyar mu dinaran mu mun fi bukatar mu ba da ita ga makwabta da 'yan uwanmu ya ce amma yanzu ni na fara ganin wani zamani da an fi bukatar dukiya sama da makwabta sama da dangi ya ce an fi bukatar dinare sama da wannan alhalin dinare kuma kalma biyu ne ta haɗa dinaru dinun ne wa naru su abubuwa ne guda biyu da dinu da annaru shi ne aka ce dinaru in kayi aikin taimakawa makwabta da agaza musu to ka ɗauki ɓangaren biyu ne in ko ka yi rowa ka zama makwado baka taimaki kowa baka ta baka sha baka yi bikin dangi baka adaba ba mafabta ba wannan ka ɗauki ɗayan ɓangaren shine mai annaru mun gane jama'a da kyau duk wani kuɗi kuma da naira da dala da saifa duk ana fassara wannan dinaran ne zai ka asali ne abubuwa ne masu harafin zamo ga sunan guda biyu Allah ta'ala ya taimake mu bayan Allah ya ce ran yau ba alkiyama ba makwabci zai kuma wuyan makwabcinsa sai kai shi gaban Allah zai ce ya Allah ga wannan nan ya rufe kofa ya rufe kofar gidansa ni ina cikin yunwa da talauci ina cikin wahala shi kuma yana jin nishadi da jin daɗi ta da iyalinsa a cikin gida wannan hadisi ya inganta makaranta karanta sulhu ha sahiha ko kuma sahihul adab mufrad hadisi ne tabbatacce abin da ke nuni kan wannan wato cikin abin cikin abin da ke shiga duk wannan ba laifi ba ne ko abu ne mai kyau in kana da wadata ka ba makwabcinka jari ka sama masa da aikin yi ka nima masa sana'a duk ana son wannan abu na uku cikin haƙƙin makwabtaka a gurguje kai masa nasiha ka umarce da kyakkyawa ka hana ta aikata mummuna wannan ba a lokacin ambata waɗannan dalilai a kansa amma mu karanta mawsu'a a adab islamiyya shafi da gari uku haka abu na kudu cikin haƙƙin makwabtaka kai tarayya da shi in yana cikin farin ciki duk banda zai wani abu na murna a kanka a wurin ka shigo cikin bikinsa in yana cikin bakin ciki da damuwa ka shigo cikin bikinsa a makaranta wancan martinin da ya gabata mun gane ko abu na biyar a gurguje in za ka sai da gidanka ko wani kadararka ka fara wa makwabci wannan haƙƙinsa ne annabi ya ce duk wanda yake da wani gona ko wani gida kusa da makwabcinsa in har zai tsayar da wannan abu? annabi ya ce lallai lallai ya wa makwabci wannan hadisi ne ingantacce hadisin abu rafi abu rafi yake cewa manzon Allah ya ce al a ahqqu bi sabaqatihi ko aljaru a haqqu bi sab bi bi as-saqabu shi ne wato duk wani abu da yake kusa da makwabci na gini ko gona ko wani abu to makwabcin ka yi dafta ka masa sama da wani na nesa abu na shida kar ka hana makwabcin ka ya gini na gini mun gane ko da ginin ka in makwabcin ka zai gini zai na da katanganka wannan dole ne ka baki dan akwai hadisin Abu Hurairah akai Abu Hurairah ce sallallahu alaihi wasallam ku lalle lalle ku wannan dole ne ka ba makwabcinka dama ya iya jingina katangarsa da taka ainihin katanga din alimamu shaukani a yi alkawar ya ce wannan wajibi ne dalilai sun nuna cewa wannan wajibi ne a musulunci lallai makwabci ya ba makwabcinsa dama ya jingina katangarsa ko wani abu abu na takwas na kusa da na karke ko na bakwai na kusa da na karke wato shine karka cutar da makwabcinka mun gane ko makwabta kar ka cutar da makwabcinka ko ɗan kankani da dukkan wani nau'i na cutarwa zaa zahabi yace babu la qalila min babun da ke nuna cewa babu karanci ko mun kankantan cutar da makwabci zai iya kai ma'abocinsa wuta ko mun kankantarsa haka ya faɗa a cikin littafin hukukul jar sawa'un ka ɗan jirgo gini ka hana mai shan iska duk wani abu ne da za a iya kiran shi ainihin cutarwa ya shiga cikin wannan ko ka gina bohol ka janye ruwan anguwa kuma ka hana mutanen anguwa ba wannan dole ne duk wanda ya bohol a musulunci sai ya fitar da kawunan famfuna jama'a su rika ɗiba ko ba shi sai ya ci hako su ba a'a akwai ma wani hadisi na Umar dan Hassan rigiman su Muhammadu ibn Masra da wani mutum da ya janye ruwa dan haka kuma dan haka ya dole ka baki da ruwa dole ne in sai bohol kai dole ne makwabci ya bar makwabcinsa ya rika ɗiban rijiyar gidansa shi ba a hana zuwa duk mutumin da ya rowa ruwa al'adan akan akwai masu bukatan annabi yake dan wuta ne ana da bukatan ruwa sai kai ka hana wannan ruwan bayan shi ne fadlul ma mun gane ko sai ta hana an zaɓin da Allah kuma ce wannan mutum ɗan wuta ne Allah ma yana da maganganu masu tsada sa'an lokacin da ba ainihin ambata su amma ɗaliban ilimin karanta shirkin da yawa riyadu salihin ya yi maganganu masu kyau masu alfarka, ya ce a tada kunna rediyo ko ba kunna tv ko a ce ka tada janareta ya zanto gaba ɗaya ka isajin makwabtanka abinda zai zo da tsohon janareta duk yabuwar mutanen anguwa tsohon janareta ba duk yabuwar mutanen anguwa su suna cikin duhu shi na cikin haske kuma ga jannareta ya hana ba bacci wallahi billahi haramun ne wannan bai halatta ba cutar da makwabci ne yin masa ta'addanci ne yana cikin abin da Allah mawuce ya ta kama ganganu masu tsada a kai abu na zama jama'an musulmi cikin haƙƙin makwabtaka dole ne makwabci ya jurewa wahalar makwabcinsa ko su maganganu da ma ba gazali yayi wanda na gan su cikin iyawu so iyawu lumiske maganganu ne masu tsadan gaske akan abin da ya shafi harka ta makwabtaka ya lissafa suna nan da yawa ba lokaci ne amma ɗalibai mu karanta su za su karar da mu kwarai matuƙa cikin aikin makwabtaka ma'an musulmi ka daure ka jurewa cutarwar makwabcinka wato da ce ba kyautatawa aka ce ka ba makwabcinka haƙƙinsa ba fa ana nufin kawai ka kyauta masa ba ba ka yi haƙuri ka kauta kai ka yi juriya kan irin cutar wanda zai rika maka Ka karanto ne yawan raki daga cutar wanda makwabtanka suke maka annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yace akwai mutane uku Allah na son su mutane uku Allah na kin su cikin mutane uku da Allah ke son su akwai wanda makwabtansu suke cutar da su suke yin haƙuri kwayakin Allah yake har mai rabawa ta raba ko wannan mutum ya shudu ya daina cutar da makwabtansa ko kuma ma kai ta mutu ko shi ya mutu hadisi ya sahihi kan haka da haka ana buƙatan wato juriya kan abin da ya shafa makwabci wani mutum ya zo wajen abdullahi mas'ud ya tambaya ga dan mas'ud ya ce ya fata malam akwai akwai makwabci na yana cutar da ya zan yi yadda ka ka ta hakuri shi ya saba ma Allah game da kai sai ka je ka ba Allah dangane da shi wannan shi yana hakki ne duka ba ina makwabta a lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarabce ka da wani makwabci ko fasiki ko mai sako ko mara kishi addiyusu mai hanyar na alagai ko dan bid'a ko dan shi'a mun gane da kyau ya za ka yi a ga wannan littafi na zo da shi musamman dan na kan wato yi mana talgisi ne a kurkuta matuka littafin al'imamu zahabi gaskiya a iya bincike na ban samu wani malami mu haƙƙiƙi wanda ya rubuta littafi ka kacokan a kan abin da ya shafi makwabtaka ba in ba al'imamu zahabi ba duk malamai duk akabu sunan duk akabul masama akabul wato mutane masu masane dukkanin wato malamai da suka rubuta littattafan hadisai da sauransu duk kowanne a cikin albirri wasila yakan kawo babin da ya shafi haƙƙin makwabtaka amma a ce malami ya ware kadai ya rubutu akan haƙƙin makwabtaka ban san wani malami ba in ba al'imamun sahabi ba ga littafin shi hukukul jar hukukul jar wannan littafin ƙunga ne kan ya tattaro hadisai ne daga sanadu ba su bayanai ne yi ba bayanan da ya su ne wanda nake so in takaita mana su a kan ci karshen littafin amma zai ce babu ma za a ci kaza sai kawo a cikin illa kawai da yawa daga cikin waɗannan hadisan akwai da yawa daga cikin ba'ifai sai dai wani babban malami na abdin kamalin misri ya tsaya yi wa littafin ta haƙiƙi ana masa alkunya a ce a wato abu ko. har ma ya zairu ya sa wani ya ɗan ƙara wasu hadisai a ƙarshe ya ce zairu ala hukukil jar shi ma kuma hadisi wani littafi ne ya kawo a ƙarshen littafin ya ambata hadisai ma masu kima matuka kan abin da ya shafi harkar makwabtaka rubuce da wannan musulmi da imam zabi ya ce in ka samu makwabci fasiki ko ka samu makwabci mai yawan sabon Allah ya za ka mu'amalance shi ya ce in makwabcinka fasiki ne ba zai wuce ɗayan biyu ba ko zai zama yana bayyanar da fasikancinsa ko zama yana ɓuya ne a cikin daki ce in mai bayyana da fasikancinsa ne kamar wanda ake kira wato maka almaka almaka shi ne mutumin da ake ba shi kushi wani over ten na abin da aka siya wani nau'i ne na dillanci mutumin ne da yake fasikanci a bayyane ce to abin da za ka yi har na ya kawo misali yace ko ka baya zuwa sallar jami'i ka umarce shi da abu mai kyau ka hana shi abu mummuna amma kuma cikin hikima karkace za a tsorace mace ga baki ɗayan kauracewa mun gane ko kuma karkarka mu'amala da shi dukkanin mu'amala ya zanto kana kusantar shi a wani ɓangare. kana nisantar shi a wani ɓangare. kana kuma masa umarni da kyakkyawa kana hama sa hali da mummuna in ya kai matakin kangarewa ya zanto shi laifin nan zai ci gaba da yi alimamu za a ce ta kare sai gaba na biyu ce in makwabcinka biyu su ne mai halin aladin mai sakin mata farkatai zai kula da matarsa ta aure yana da karancin gira yana da karancin kishi sa kishin sa tana da karanci kware da gaske kuma gaba ɗaya mamnu'ul gaira an hana masa kishi gaba ɗaya yake to irin wannan sai ka nisanci tun inda ka san matarsa za ta wanka ka ta jikinta sannan kuma ya hana ka yadda ka mata matarka ta huta da matarsa ya ja hankali kwarai matuƙa ya ce duk mutum mara kishi makwabcinka da bai da kishin iyalinsa karya ya kanka yadda ka iyalin da tasa ya zanto ane gada karka yadda da wannan ja imamu zahabi da wasu maganganu masu tsada da ya kawo ga sunan ɗaliban ilimin mu je ta su in makwabcinka kuma ɗan bid'a ne an bid'a ne makwabcinka ya za ka yi kace ka dan ɗan shi'a ne fa in kana da wuta rafidiyan أو صاحب بدعة كبيرة فإن قدر على تعليله فإن فإن قدرت على تعليمه وهدايته فهل yace in za ka iya karantar da shi za ka yi shirya da shi kai ya kokarinka wa in azasta in ka gajiya ba za ka iya ba fanzik ka ja jikinka da gare shi ka da gare shi kar ka yarda ka kaunace shi kar ma ka rika musafa da shi gaji. In ba sun kaɗan shi'a ne ba za ka iya shi da wannan shi. ba ya ce wala ku safi wala safi kar ma ka yi wato kar ka yi musafa da shi wala ta kuna na kar ka zanto abokin shi wala mu'ashirar kar ka yi wata huɗa da shi وتحول أولادك وتحول أولادك كتولة كدبريت يا فمك يا بعد فكره فتا من شيئا يكي إن شيئا لمقف سنك إن ذاك يكون جنس الإنك يتين شيئا يداو سنة وكذلك إن ذاك إيا حتى با يتك فيها يسو قلبو إذا إمام الزالي أكرم دون الإجابة أسيكم أنا كريتي كبا أنا كريتي إن كان الجاب يهوديا أو نصرانيا إن يدل تكرم داني مقف سنك فا يا ذاك إيه yadda to fa in har makwabcin ka kirista ne fa in kana jaruka yahudiyan aw nasraniyan tijjar aw fi suqi aw fi bustani بالمعروف ولا تؤذه ولا تواجه فوق القدر الذي له وما ادري ما اقول لك في قبول هديته في ايده وسننه وكذا دعوته اياك يوم ايده وسننه yanzu in har kirista ne dan makwabcinka ko a kasuwa ko a wajen wani wuta ko a gida ko a anguwa yace abinda za ka yi ka rika masa umarni da kyakkyawa amma kuma ka cutar da shi kada kuma ka kaunace shi irin kaunar da ta wuce wacce aka ya halatta a yi wa ainihin kafirai sai dai ni gaskiya ban san me zan faɗa maka ba ban san me zan ce maka ba ja imamu zahabi dangane da karɓan kyautansa a ranar kirkimaci da ta yau ni ba ka ji manyan malamai don Allah za zahabi yana cewa ban san me zan ce wala ajari ma kudu na ban san an da zan ba gaba fi kabul yi wajen karɓar kyautar sa fi ke a hannun duk mace ban san ne an san wannan ba ko kaiwa ne ne abin da baka sani baka ce baka sani ba yadda haka kuma in ya gayyace ka wajen idan sa san sai ce to in waka azalika fil umri marratan fala ba'aka in ya zama so ɗaya ne za ka karɓi kyautan da zai baka na kirkimaji a rayuwa da ce wannan babu da yake ba ya samar mai tawa ba wannan mu je mu samu wannan littafin babban malami al-imam ibn taymiya al-imam ibn taymiya yana ya rubuta littafi ittiba'u siratul mustaqim mukhalafati musu jahim mu samu fatkul mayin cikin da ainihin bin fadiwa wannan littafin za mu ji maganganu masu tsada a kan wannan ya yi zan tuka ga sanan masu yawa jama'a mu je mu samu wannan littafin ce hukukul jar a ƙarshe jama'a duk wanda zai zauna a gida ko na haya ko na mallaka ka tabbatar da cewa ka zaɓi shi ne zaɓa mu na ƙarshe ka tabbatar da cewa ka zaɓi wanda zai zanto makwabcinka ba kowane ɗan hauma hauma kowane dan har ma gaga ne zai zanto makwabcinka ba sai ka tsaya ka tantance sai ka tashi annabi ya ce abu guda hudu suna cikin jacewar rayuwa na ɗaya dai ka samu mata ta gari na biyu ka samu gida mai yalwa na uku kuma ka samu makwabci na gari na hudu ka samu abin hawa mai kyau mai lafiya mun gane ko abu hudu kuma suna cikin takaici da wahala na nan duniya sai annabi ya faɗi kishiyoyin waɗannan abubuwa hadisi ne sahihi a imam hakim ya ambata yana ya ambace shi yana a cikin al-musara ala kai yana cikin susura fahika sannan Abu Huraira Allah ta'ala ya kara masa yasa yana cewa annabi sallallahu alaihi ya ce a'udhu billahi min jaru su'i fi daril maqama ina roƙon Allah ya raba ni da mummunan abo mummunan makwabci a darul maqama wato nan duniya ke kenan yake ne ba yace fa inna jaral fadiya yatahawwalu domin in abokinka ne a wanda hanga ta haɗa ku ko wani ɗan business ya haɗa ku wani ɗan lokaci kaɗan yawan nan za ku rabu amma wanda ya san ga gida ga gida tsawon rayuwa ba kenan ana tare annabi yana neman tsarin Allah daga wannan a wani hadisi ingantacce da imamun nasari ya fitar hadisi ne haka so da yawa tun da dama larabawa suna cewa arrasiku qabala kabalar tariqi wal zaru qabala al ka fara neman abokin tafiya kafin ka kama hanyar tafiya ka fara neman makwabci kafin ka samu gida barakan lafi yau na kuzin ƙura'an da tsare wa nafa'ani wa iyakun bi masu jimin al'ayi wa cikin al'akir wa subhanaka allahumma wa bi hamdika asadu allah ila ila anta hatta wa atubu ilayk wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa malam kowa kowa bai wannan kowa da wannan ba da ba da jina to wannan kuma a cikin tambayoyi kama da dukiyar a tambayoyi kalan da yana Thank you.

musulmitor wato ɗan ka da jini ya zanto da shi'a za ka iya kokari ka da muka ja imamu sa'adi ya faɗa wajen ka jawo hankalinsa ka bayar shawarwari kai masa nasiha ka kuma rika tura malamai da sauran jama'a tun bai faɗa a jini wato wanda ta zai iya faɗa masa yi kan cewa da tuba da jini shi'a ba tafarki ne da zai kai shi zuwa wani duniya ba ba hanyar ce da za ka kulle da shi ba a lokacin da ya kaje kan wannan yanzu ba wata alaka ta addini da zai za ta zanto tsakanin ku Allahumma ba laifi ba ne kuma kuma da shi ku gaisa ko kuna cikin gida ɗaya ko wani abu da ya zama dole ya haɗa ku kamar wani Allah ko haɗa kadin wata kan wani abu tare amma cikakkiyar tsauna da zumunci mai fadi babu shakka zai yi wahala tsakanin ku ba za a ka faɗaɗa masa ka ka zurfafa wajen nuna masa kauna da nuna masa soyayya ba wannan yana raye da kuma bayan ya mutu na taɓa karanta wani abu ban tuno cikin magabata ne ke faɗin cewa ya zan yi ake tambayar shi ya za a yi kuɗa da ɗan yi'a yake cewa ɗan jiya a nan duniya ne ba ka shafan jikin shi kafin ya mutu bayan ya mutu ma kuma ba ka shafan jiki ne aka ce to za a yi da gawansa ya zani da gawansa sai ce a samu katako a rika tura wannan katako a rika tura gawansa har a jefa shi har a jefa shi da rami wallahi haka ɗaya da cikin tafiya ya faru wannan magana aka bi wannan tambaya ya ambata akwai shanki da wani malami yawa littafin الإمام اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة المقدمة أنا فرق للكاف نجي بنوانا هنا فاتح الله تعالى إذا تدعو الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم da farko dai muna godiya ga malam bisa ga wannan karatu da ya mana ya gabatar da karatu kan haƙƙin makwabta Allah ya saka mu da alkhairi a game da dan abubuwan da na dan samu na rayo bisa ga al'amarin karantarwa da ma da ya mana al'amarin da ya kaji wanda ba da ya karanta da mutum ya hakuri da dan abu da ya samu da farko ya fara da kalmar al-jaru wanda ya nuna cewa hakika tana da ma'anoni masu yawa a bisa harkar larabci don haka wato ake shawartar ɗalibai na ilimi wato zama masu yin hattara wajen fassara kalmar idan sun gama shi a cikin ayoyin alƙur'ani Allah ya samu dace sai abu na biyu shi ne game da wanda kuke zaune a gari daya makwabcinka ne wanda kusa da gida daya ko gona wato duk wanda ya kasance cewa kun yi makwabtaka wato kun kasance kuna wuri guda to ana ɗaukar a matsayin makwabcinka a musulunci ya kashe haddin makwabtaka ana ɗora shi ne duka al'adar gari don dukkan hadisan da aka ko bisa gidaje arba'in wato gaban gare ka bayan gare ka ko auni ko kuma dama to an nuna cewa ba ingantattu ba ne saboda haka nan wato za ka dora fassara ko kuma waɗanda suke makotanka a unguwarku bisa al'adar garin to amma wanda ya fi kusa da kai to shi ne ya girma aiki sannan malamai sun yi saɓani game da wato nau'o'in wato makauta to amma a takaice abu da na fahimta daga abubuwan da malam ya karantar da mu wato an kasa a makauta guda uku akwai makoci na farko wanda yake da haƙƙi uku wanda yake gashi ka ne musulmi ne sannan kuma sun haɗa dangantaka da sannan akwai makoci da haƙƙi biyu wato wanda ya kasance ka kuma ya kasance musulmi amma babu dangantaka da sai eh, mai haƙƙi guda ne kawai wanda yake ka wanda ba musulmi ba kuma shi ya kasance cewa ba ɗan uwan ba wannan yana da abokin guda biyu to kuma a cikin abin da fahimta ya mala ya karanta da wucewa babban makwabcinka shi ne abokin zaman ka wato matarka abokin zaman ka saboda haka ita ta fi girman haƙƙi a cikin makwabta abu na gaba shi ne kyautata mu makwabci ko da ba musulmi ba ne to wannan al'ada ce wani kyakkyawa ko a zamanin jahiliya ba zai a musulunci domin ne wato yana alfahari da kasancewar makocinka ya rika ba masa ko kuma makocinka wato ya kasance cewa yana da kyakkyawan makocinka da makocinka amma yana jin zafi ko kuma yana ganin abu ne da abin da ya kasance cewa yana nuna na makocinka sannan a sannan ya kawo mana hakkokin ne kamata mutum da mu kiyaye lokacin wato zamantakewa da makwabtan mu na farko da kyau shi ne kyautata kawo na biyu kamewa da cutar da shi sannan abu na uku ciyar da shi idan ya buƙaci yi miki nasiha idan ya buƙatu wato ya karka sani ya na aikata wasu ayyuka wanda ke bai dace ba kuma kada ta yi nasiha to kai nasiha ya da wannan ya karka tarayya da cikin farin ciki ko aka kai haka shi ma ana buƙatar ya kasance yana da cikin haƙƙoƙin maƙocinka a kanka lokacin da yake cikin farin ciki ka nuna farin ciki ka taya shi gwargwadon al'amarin ko kuma haƙƙi na shari'a haka ne idan ya shiga cikin abubuwa da bakin ciki to shi ma ka nuna bakin ciki musamman iya kacewa a kan al'amari na shari'a sannan abu na gaba shi ne tallafa mashi a tallafa mashi lokacin da ya shiga cikin wani hali na kakalika to ka tallafa wato ka tallafa mashi ba ka tsaya kana yi shi wato dariya ba sannan barinsa ya jingina gidansa da gidansa wato idan ya buƙaci haka to shi ma yana wannan haƙƙi ka yi su wannan wato kamar ka wanda ba sannan dole ma matsaloli matsalolin da yin haƙuri da su da cutarwarsa to wannan ma yana da cikin abubuwan da ake buƙata makwabci ya fara wani makwabci to sannan kuma malam ya jawo hankalin mu kuma ya karanta da mu yadda za mu yi mu'amala da makwabta wanda ke fasikai musamman waɗanda suke ma'abota bid'a da kuma yan shi'a muna fata Allah ya albarka da abu da makaji ya kuma ba mu ikon tabbatawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa Thank you.

نقول بخلاف الشيء كيف وعليه يغفر له كان من الرسول شيء ولا આપણે જાતે તેના ભગવા ઉદાહરણ સુધારા કેવી રીતે કરી ઉદાહરણ રોગોથી તોલે ના કદાચ જીવનનો આધાર આવો બનવાનો છે અમારો કોણ દોસ્ત કદાચ જે કોણ કોણ الحمد لله رب العالمين muna fara ya zama wa'azi wanda yake da shi kuma bayan afini wannan wa'azi insha Allah da za a gabatar da shi a masallacin juma'a na wannan anguwa ta masallacin mu na a hannun za a gabatar da na gaba insha a

Allah ta ƙara kyautata musu ilimin da kyautata mana ilimin